ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شا تقوس قوات رمضان شكرا تدبو ليد ريهدو دتلاتن دتر هجرية wanda ya dace da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi yau za mu tashi a kan aya ta sittin daidai da allah maɗaukin sarki zai yi mana kisa ta annabi musa da yaransa sa yushau bin nun da kuma wani bawan Allah da ake ce da shi khidr a cikin wannan kisa akwai hukunce-hukunce masu tarin yawa akwai wa'azuzzuka masu banƙaye wanda hakikanin gaskiya darasi ne mai girman gaske da musulmi ya kamata ya ɗauka ya kuma buga shi akan rayuwarsa mai Allah ya ce malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا wannan kissa Allah madaukin sarki ya ba mu labari ne dangane da wannan bawan Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma wato wannan yaro nasa Yusha bin Nun ko da yake an fi mai da hankali akan wato khidr shi abinda ke tattare da kisa shi ne. annabi musa alaihi salatu wassalam ne ya fito a babin almajiri ya fito a babin mai neman ilimi mai neman karatu ya tafi wajen wani da ake ce da shi khidr don ya koyi ilimi a wajensa wannan ita ce kisa ta uku a cikin wannan sura mai albarka cikin kisoshin da muka kawo za ta taimaka kwarai da gaske dangane da kisoshi guda biyun da suka gabata wajen kammala ma'anarsu kuma wannan kisa za a iya amfani da ita wajen mai da martani ga kafirai da suka alfahari akan talakawan musulmi kisar da muka faɗa jiya na wannan kafiri da ya nuna alfahari ga talaka musulmi to shine ake so a nuna maka cewa ka duba musa duk da iliminsa da matsayinsa na annabi amma ga shi yau ya tafi wajen wani khadir yana neman ilimi a wajensa kuma yana tawadu a gare shi ashe bai kamata mai kuɗi ya yi alfahari da kuɗinsa ba ko mai mulki ya yi alfahari da mulkinsa ba ko mai ilimi ya yi alfahari da iliminsa ba tunda yau ga annabin Allah guda ya tafi neman ilimi wajen wani sannan idan ka kwatanta wannan kisa da ashabul kafi yahudawa sun ce wa kafiran makka yahudawa ne suka ce wa kafiran makka idan har muhammadu ya ba ku labarin wannan kissa cikakkiyar kissa ta ashabul kafi ya gaya muku dalla-dalla to lalle shi annabi ne idan kuwa ya kasa ba ku labarin kissar ashabul kafi to ba annabi ba ne to me alakar wannan bayanin da wancan shine ba lalle ne dan mutum ya kasance annabi ne ba ya zama duk kisoshi na duniya gaba ɗaya ya san su babu babu babu alaka kara ce dan shi annabi ne dole sai ya san komai a'a kamar yadda kuma kaga yanzu annabi Musa ya annabin Allah ne amma kuma an tambaye shi kuma sai ya nuna akwai abin da bai sani ba ko in ce da kai ya tafi wajen wani yana neman abin da bai sani ba wannan musa shine musa ɗan gidan imran musa bin imran ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli wanda dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga annabi yaqub alaihi salatu wassalam ma'ana jika annabi yaqub ne akwai yaronsa da za a ambata a cikin kissar shine yusha ibn nun um, wanda ya lazumci annabi Musa kusan kullum suna tare da shi kuma yana karban ilimi a wajen shi annabi Musa din malamai sun yi saɓani shin fadin Allah wai kala Musa li fatahu yayin da Musa ya ce wa yaronsa fatahu shine Yusha ibn Nun wai wani Musan ne musa bin imran ne annabi din nan da aka sani ko kuwa musa bin misha ne min auladi yusuf akwai wani musa din yana cikin jikokin annabi yusuf to zance mafi inganci shine musa dan imran ne musan fir'auna ne to ga abin da ya faru har ya tafi neman ainihin karatu ɗin riwaya ta zo um, kamar yadda sa'id bin jubair yake cewa ya gaya wa abdullahi dan abbas akwai wani mutum da ake ce da shi naufanil bakali yana cewa anna musa sahibul khadri laisa huwa musa bani isra'il wai musa wanda aka yi kissar hadir da shi din nan ba shine musan bani isra'ila ba wannan naufanil bakali yake faɗa abdullahi dan abbas ya ce a ba haka bane yi kuskure sai ya kawo hadisi daga ubayy dan kaf ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi yana ba da labari abin da ya faru annabi Musa ne wata rana ya tashi yana ba a cikin bani Isra'ila kama Musa inna Musa kama khatiban fi bani Isra'ila kaga Musan bani Isra'ila ne kenan kawai sai wani yi mai tambaya yace da shi ayyu nasi a'lam ya kai Musa waye fi kowa ilimi a nan duniya annabi Musa ya tsaya ya tunani ya ga cewa to yanzu ai shi shine annabi shine wanda Allah ya aiko shi yayi wa'azi kowa ma shi yake saurara kawai sai anan musa sai ke cewa ni ne ni na fi kowa ilimi kash sai ya manta bai ce allahu alamu ba da ya kamata ya ce mai allahu alam kawai sai allah ya ce bari za a yi maka ladabi sai allah ya zargi annan musa idh lam rudda ilma ilai, saboda bai mai da ilimi zuwa gare shi ba daga nan malamai suke cewa bai halatta ba yayin da mutum ya ga ya bunƙasa da ilimi ya rinka ganin cewa ya fi kowa ba mamaki akwai wani wanda ya fi shi a ɓoye bai sani ba kuma kuskure ne ma mutum ya buɗe baki ya ce ya fi kowa ilimi tun daga annabin Allah ya faɗa Allah dabtar da shi wallahi malam kawai sai Allah ya wahayi wa annabi Musa ya ce da shi anna li abdan bi majma'il bahrain ina da wani bawa yana nan a mahadar koguna guda biyu wa huwa a'lamu minka yafi ka ilimi kai ka ce kafi kowa ilimi Allah ya ce to wancan ya fi ka ilimi annan Musa yana mai rawar jiki yake cewa ya rabbi kai fali bihi ya ubangiji yaya zan yi na haɗu da wannan bawan Allah manzo Allah ya ce sai Allah ya ce da annan Musa ka samu kifi ka yi guzuri da shi zaka tafi neman karatu ka sanya wannan kifi a cikin kwando dan wannan yana nuna maka neman ilimi sai an yi guziri duk wanda zai tafi jami'a ya dan ɗebi garin kwakinsa ya kulle a leda ko bakan leda ne ba za a gane ba ya dan hada dan kudin cefanansa ya tafi da shi dan kuwa lallai karatu sai da neman ilimi ko makaranta allo za ka je sai ka ne samu guziri kai nake son ci ya samu kifi ya sanya shi a cikin kwando ya kama hanya Allah ya ce maza maza kama hanya ka tafi majma'il bahraini mahaɗar koguna guda biyu tafkuna guda biyu da zai tafi sai ya ɗauki almajirinsa wato yusha ibn nun yusha ibn nun wannan yake nuna cewa malamai musulunci suna cewa lalle malami idan zai tafiya zai tafi da'awa ko zai tafi karatu yana da kyau rinka tafiya da ɗalibansa waɗanda za su yi mai hidima da haka wannan kuma shine ya nuna halaccin a rinka yi wa malami hidima a taimaka masa akan abubuwan da yake bukatar taimako shi yasa nan Musa da zai tafi sai ya dauki a yaransa wato Yusha ibn Nun kaga ai ba Yusha aka ce je nemi ilimin ba Musa ne aka ce je nema amma saboda ya san dole yana bukatar taimako na wani ba shi ba sai ya dauki wani ya tafi da shi suka ci gaba da tafiya kuma tafiya mutum biyu ma ta fi daɗi sai da suka je wajen wani dutse sai suka kwanta don su ɗanyi bacci suna kwance suna tafiya suna labari suna zuwa suna kwanciya bacci ya ɗauke su sai wannan kifi daga cikin kwando sai ya zumbur ya fita daga cikin kwandon kawai sai ya fada cikin ruwa cikin kogi kawai sai gashi ya bi hanya yana tafiya yana tafiya yana tafiya shi kifin kawai ya yi rai Allah ya dawo masa da shi Allah ya rike ruwan ya hana ruwan ya tafi da kifin can sai ya tsaga ruwan shi kifin ya tafi can an jima sai annabi Musa da shi da almajirinsa Yusha daga nan aka samu sunan Yusha'u sai ya farka shi kuma Yusha'u ya ga lokacin da kifin nan ya tsallake ya fita daga cikin kwandon nan amma da annan musa ya tashi bai gaya masa ba kawai sai annan musa ya ce tashi mu ƙara gaba wajen malamin namu ba mu iso ba yanzu suka yi yini da dare suna ta tafiya har sai da suka kai washe gari sai musa ya ji yunwa sai ce kai ya ce wa yaronsa atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba ya ce ka kawo mana wato abincin karin kumallonmu abinda za mu karya gaskiya mun gabu da wato gajiya shine nasa ba mun gamu da gajiya a wannan tafiya ta mu abin mamaki musa bai ce ya gaji ba sai wannan lokacin bai ce kuma ya gaji ba sai da ya wuce wurin da allah ya ce je din ashe yana tafiya ya wuce wurin me hikimar faɗin haka wato Allah ya ce ya je wuri kaza a cikin tsarin ubangiji ya sa gangan jikin musa zai iya ɗaukan tafiyan ba tare da ya gaji ba to amma bacci ya ɗauke shi a wurin wannan kifi ya subuce tafi shi ya ɗauka da sauran tafiya ashe wurin ne inda kifin nan ya shiga nan ne dai wannan bawan Allah yake wanda za a je a nemi ilimi a wajen shine Khadir to sai da wuce sai ce ya gaji sai ce kai kawo mana abincin mu ci dama ashe kifin guzuri ne sai Yushau ya ce a ara'aita idza awaina ila sakhrati fa inni nasitu al-hut ka manta wala lokacin da muka kwanta a wajen gindin wannan dutsen ni fa na manta wannan kifin na manta wannan kifi na manta labarin kifi in gaya ma kifi fa ya yi zumbur ya fita daga kwando ya tsallaka ya shiga ruwa amma wa ma'an hu, illa shaitanu ana zikura ba wanda ya mantar da ni shaidan ne hana ne manta daga nan malamai suke cewa ashe idan mutum ya yi mantuwa sai ce shaidan ne ya mantar da shi ba ka cewa Allah ya mantar da kai sai dai ka ce shaidan ya mantar da ni wannan shine ladabin kalami ladabin zance yace haka naga kifin nan wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba kifi dai ya shiga ruwa ya tafi annabi Musa kuma ya ta mamaki sai annabi Musa ya ce da shi ai kai banda kai yi shau ai zalika ma kunna nabkh ai abinda muke nema kenan ai dama Allah ya sanar da ni duk inda na je na zauna inda wannan kifi ya sullube ya tafi to anan ne zan je in samu wadda zan nemi ilimin a wajensa ai da tuntunin wannan lokaci da muka tashi za mu tafi da sai ka gaya mun ka ce fa kifin nan fitin anan fa ya fita shikenan sai ya ce to mu koma wurin wannan yake so ya nuna maka cewa lalle neman ilimi ba a yin sa cikin sauki sai ya sha wahala kaga an yi tafiyar kuma sai an sake dawowa fartadda ala asarihi asarihi ma qassasa suka dawo suka bi gurbin hanyar da suka tafi suna hira ba su tsaya ko ba sai da suka zo wannan dutse din wannan yake nuna malamai suna cewa wani lokaci ashe malami yana yin hira da ɗalibansa ko da a wajen ilimi ne ko da ba wajen ilimi ba yakan tattauna da ɗalibansa ya hira da su akan abu mai amfani suna cikin tafiya suna tafiya suna tafiya sai da suka dawo wannan guri kawai sai suka tarar da wani mutum yana lullube da sutura da bargo ya rufu kamar mai jin sanyi annan musa yana zuwa sai ya kimtsa sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya nuna ma wannan ita ce sallamar annabawa da manzannin allah kuma ita ce gaisuwar yan aljanna wata hiyyatun fiha salam sai shi khadir sai ce a'a wa anna bi ardika salam me ya kawo sallama nan kuwa dan ya san ba wani musulmi da zai zo nan ya sallama wani bako ne ya zo nan da sallama shi ma kadir din bai sani ba ashe an turo masa annabi ne ya karatu a wajensa idan mun tafi a ra'ayin cewa kadir ba annabi ba ne ashe Allah da hikimarsa yakan iya sa mutum duk girmansa da matsayinsa a tura shi wajen wani wadda watakila ya fishi. wanda bai kai shi daraja ba shi ɗin ya fi shi daraja ya je nemi ilimi a wajensa kuma dama imam bukhari yana faɗa cewa ba za ka zama tun hamshakin malami ba sai ka yi karatu a wajen mutum uku ka yi karatu a wajen sa'anka dole ne wata sai ka nemi ilimi wajen abokinka gashi sa'anka ne kanku ɗaya tare kuka tashi wataƙila bai ma fi ka ilimi ba amma za ka iya neman karatu a wajensa wani abin da ya goya ma abu na biyu imam bukari yake cewa ka nemi ilimi wajen kaninka kaninka ana nufin ko dai kaninka a shekaru ko kuma kaninka a ilimi ko wanda bai kai ka matsayi ba dole ne kafin ka zama malami hamshaki sai ka nemi sani a wajen wanda yake na kasa da kai don a kore maka jin isa da girman kai da cewa ni na fi zuwa ne shi yasa ɗaya yake karantar da ubansa abu na uku shine ka yi karatu a wajen wanda yake sama da kai wannan shine sananniyar hanya daman mutum yakan yi karatu a wajen wanda yake gaba da shi to yau ga annabi musa ya zo gurin khadir mu dai khadir ɗin nan ba ce mana aka yi annabi ba ne ba shi ma kuma ya san ba annabi ba ne amma shi annabi musa ya san shi annabi ne a karan kansa yau ga shi yana neman ilimi a wajen wani saboda me an tambaye shi wa ya fi kowa ilimi ya ce shi ne don a nuna maka a cikin mutanen nan da kake karantarwa wallahi akwai wanda ya fi ka ilimi idan gadararka ƙur'ani ne da sanin ƙur'ani wallahi wani ya dama ka ya shanye amma ya haƙura ya zo gaban ka, ya zauna don ya samu kalmar da zai ƙaru a wajenka idan ka fitar da hukunce-hukunce ne a cikin ayoyin Allah ko hadisan manzan Allah wallahi ba mamaki cikin wanda suke zaune a ka, akwai wanda sai ya fahimci abin da kai ma baka fahimta a cikin ayar ba haka ilimi yake so dan mutum ya hau kan kujera ta ilimi ba yana nuna fa ya kowa bane zai iya yiwa a ce wanda yake karantar da su din wasu sun fi shi amma shine Allah ya daga shi ya bayyana shi cewa ya zo yayi su ma waɗancan din watakila akwai wani baiwar da Allah ya musu a wani wurin daban sau da yawa malami zai zo yana wa'azi a gari gama garin mutane gani suke yafi kowa ilimi amma a garin akwai wanda suka dama shi ilimi Allah ji kan malam zaria a garin nan abun buga misali ne malam dan zaria kowa ya san shi ya san tarihinsa mu dai tun muna yara ƙanana muke jin labarinsa ina jin duk malaman garin nan akwai waɗanda sun fi shi shahara in ta ratsi ne da wa'azi da ta da ƙura sun fi shi amma karatu na zube ban ƙwarya to kuma sai an je zaurensa haka ne amma watakila sauran sun fi shi manyan riguna sun fi shi sanin gwamnati sun fi shi sanin 'yan siyasa an fi jin muryarsu a rediyo watakila an fi su taro na siyasa ko na manyan gari amma karatu kuma dole kowannensu sai ya kewayo ya dawo su sun sani shi ma ya sani da yawa cikin yara ƙanana wanda ba su watakila ba san ilimi ba ba san shi ba ko ba haka bane ba ka san ba wanda ya san malami sai malami to su sun san shi to haka a ko ina ake wala wani yana nan yana zaune da safe kawai sai dai kora dabbobinsa ya je ya kiwo ya dawo amma wallahi ya fi ilimi kai da kana magana a duniya ana jinka wancan din ya fi ka me yasa Allah ya wannan dan a nuna maka wannan babi na ilimi ba alfahari a ciki kisa duk wanda yake alfahari da ilimi ko yake yi wani hasada to yana bata kansa lokaci ne duk yadda za ka yi wani hasada ba kai saka zo yadda Allah ya kawo shi ba don Allah ne mai ɗauka ya kai ga wancan ya fi shi ilimi shi ɗin Allah bai sanar da shi ba sai ya daga wancan da bai da wani ilimi mai yawa ya dora shi da yawa daga cikin malamai da suke taratsi suke maganganu suke bayanai ake jin muryarsu in an yi abu su ake jira su yi magana su ne dai Allah ya ɗaga su ya bayyana suke cin zamaninsu, amma in dai zunzurutun karatu ne da ilimi da sanin addinin wallahi akwai waɗanda sun haife su sun dama su a cikin ilimin akwai waɗanda tun kafin ma fara ma wa'azi tun kafin haife su ma suna karantarwa so yana da kyau masu karantarwa su hutar da kansu su gane wannan kuma ɗaliban ilimi da suke kan hanya ta ilimi haddar qur'ani ne haddar hadisan manzon Allah ne a'a mutum ya dan fara tashi ne yanzu da dan majalisansa da makarantarsa da dan masallacinsa yana wa'azi yana karantarwa to ka bi hankali kar kai faɗa da na gaba da kai kuma kar ka yadda ka nuna kafi kowa duk lokacin da zaka nuna kai baka sani ba to a lokacin Allah yake daga ka kuma ko da Allah ya daga ka kafi wani din kai ka san wani ya fi ka amma Allah ya daga ka fi shi a idon mutane to ba mamaki a wajen Allah ya fi ka so ya kamata mu zamanto masu tawazu da kankan da kai wannan kisa ta annabi Musa da Khadiru annabin Allah ya dauki kifi ya sa a cikin kwando yana guzuri zai tafi neman karatu wallahi wannan wa'azi ne ga masu ilimi cewa su shiga taitayen su kada mutum ya yadda guguwar karatu ta dauke shi ko zakin baki ya ja shi ya je faɗa abin da zai fasatar da ubangiji tabaraka wa ta'ala yace waye yake sallama anan sai annabi Musa ya ce ana Musa ka ji fa ya ce ni ne Musa bai face ni ne annabi Musa ba ya ce ni ne Musa me ya ragu da shi dan kai malam ne an zo identification baka ce kai malam bane ba abin da zaka ragu da shi dan kai wane ne an zo magana baka ce kai wane din bane ba abin da zaka ragu da shi wallahi yace ni ne Musa sai shi khadir ya ce musa bani isra'il ya ce wani musa musan bani isra'ila ma'ana musan da ke gwagwarmaya da yahudawa anan musa ya ce na'am ni ne kafin khadir ya yi magana ya ce a taituka Min ma'ullim ta rushda na zo wajenka ne don ka koyar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai na shirya ka sanar da ni ka bani cikin abin da Allah ya baka na ilimi ka duba malam kai tsaye ya ce a ba na zo neman shawara ba ne bai ce na zo neman shawara ba ne bai ce na zo tattauna da ka ce na zo karatu ne a karmakalla a wata riwaya ce masa yayi kamar yadda qur'ani ma ya da labari hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ya kai khadiru malami don Allah ko za ka wato bani dama in zo na zama almajirin ka karantar da ni cikin abin da Allah ya karantar da kai na shirya neman izini yake daga nan malamai suke cewa a shi ɗalibi in zai karatu na littafi a gaban malami sai ya je ya nemi ilimi sai ya je ya nemi izini ba wai rababe rababe da bi kayan littafi ya ce ya zo karatu ba sai ya fara zuwa MT ba komai a hannunsa ya ce ya zo neman karatu ne kawai sai khadir ya ce da shi ka lan tastati'a ma iya sabara ya musa ya kai musa ana shaida ma ba za ka iya haƙuri da ni ba ga shi dai karatu ka taho daga wuri mai nisa amma ba za ka iya jurewa da ni ba wannan ya sa malamai suka ce kowane malami ya rinka gaya wa ɗalibansa halinsa idan kai mai yaji ne mai faɗa ka ce musu to ina da faɗa, sai kun yi haƙuri da ni ko ba ka bane ba idan mai nauyin bacci ne kai ka ce to ina nauyin bacci zara da kuka zo na bacci ku zauna ku ta jira sai na tashi ka musu bayani kuma idan kana da wasu principles da wasu ka'idoji da dokoki ka gaya wa ɗalibanka ni ba bana son kaza bana son kaza ni a majalisi na a wajen karatu na bana yadda da kaza ba a mun kaza ba a kaza ka gaya musu ka ce kuma duk wanda ya kaza zan kore shi ya ce to ba za ka iya haƙuri da ni ba yace inni ala ilmin min ilmin lahi allamanihi la ta'lamuhu anta ya Musa ni ina kan wani ilimi daga cikin ilmumuka na ubangiji da ya sanar da ni kai baka san su ba ka ji malam ya tunkari annabi yake gaya masa wannan ya sake ce masa kuma wa anta ala ilmin min ilmin lahi allamaka Allah ala alamu kai ma Musa kana kan wani ilimi daga cikin ilmumuka na Allah da Allah ya sanar da kai kai ka sani amma ni ban sani ba ma'ana kaga anan ya nuna masa cewa ni na san abin da baka sani ba kai ma kuma ka san abin da ban sani ba to sai Musa ya ce da shi satajiduni insha Allah sabiran wala asilaka amra da sannu zaka same ni mai hakuri kuma ba zan saba maka ba ka duba ka duba ba duba almajiri mai ladabi sai ya ce wa khadiru ya ce da sannu za ka same ni mai haƙuri kuma insha Allah ba zan saba maka ba sai khadiru ya ce da shi wannan khadiru ina cewa khadiru shine hausawa suke cewa halliru ba halliru bane ba sunan khadiru ne khadiru shine wasu kuma suke cewa khidir ba shi kuma ya hutar da kowa ya ce kawai a buga masa halliru to halliru sai hakuri sunanka khadiru haka da yake a rubuce musa yake cewa a sai khadir ya sake ce da shi to zan kafa ma sharaɗi in za a yi karatu a waje na sai an bi sharuɗa daga nan malamai suke cewa malami ya halatta shimfiɗa ƙa'idodi da sharuɗan makarantarsa wanda zai shiga ya shiga wanda bai shiga bai ƙara gaba yace to fa ini taba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra idan har ka bi ni zaka nemi ilimi a wajena kar ka yadda ka tambaye ni duk abin da ka ga nayi kakka mun magana kakka tambaye ni sai ni da kaina na baka labari akan shi ni haka kaida karatu na take ba a tambaya ana cikin karatu sai an gama fantalaka suka ci gaban tafiya suna tafiya a bakin kogi sai ga wani jirgin ruwa ya zo za su shiga suna ta neman abin da za su hau za su yi tafiya za a tafi karatu sai su musa da su khadir suka yi wa mai jirgin ruwan magana cewa ya ɗauke su a wata riwaya suna leƙowa da suka duba sai suka duba kadir ɗinnan su suka a ah, ku sun san shi sun gane wannan wannan wani babban malamin nan ne da yake zama a nan tunda a wannan tsibirin yake kawai sai suka ce ku shiga kawai ba sai kun biya kuɗi ba hamaluhum bi ghairi nawlin malam suna hawa jirgin ruwa ana cikin tafiya ana cikin tafiya kawai sai khadir ya ɗauki kamar magirbi ko gatari ko wani ƙarfe haka sai ya faskare wannan jirgin ruwa kau sai ya buge shi ya ɓantare shi to jirgin ruwa fa idan aka ɓantare shi ana cikin tafiya fa akwai haɗari zai iya fashewa ruwa ya shiga ya nutsar da kowa ma ya mutu to kar ku manta kuma shi ɗazu ya gaya wa annan musa cewa kar ka yadda kai mun magana duk abin da ka gana yi to musa kuma ya saba da yahudawa mutane ne masu wahalar sha'ani kawai musa ce a bai حملون naulin نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها mutanen da suka ɗauke mu ko kuɗi ba mu biya su ba kyauta aka na makallawa kuma kuma ne za ka ɗauki makami ka faskare musu jirgin su don ka nutsar da mutanen da ke ciki to wannan almajiri fa shi ma mai yaji ne laqad ji'ta shay'an imra lalle ka zo da babban abu kawai sai kadir ya ce kai alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra ban gaya maka ba tun da cewa kai ba za ka iya haƙuri da ni ba kai ba za ka iya karatu a wajena ba ba na gaya maka ba ka musa kuma sai tunu sai ce to kai haƙuri la akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra kar kama ni da abin da na manta kuma karka sanya ni cikin kunci cikin al'amari na kai hakuri kai hakuri wannan yake nuna cewa yayin da malami yayi wa dalibi fada ko ya ja masa kunni to ɗaliban ba zuwa zai fushi yana zagin malamin a gefe ba sai ya bashi hakuri kuma ya gyara laifin da yi aka ce ana cikin tafiya wani tsuntsu ya zo ya hau kan wannan jirgi sai ya ɗan ɗora kansa haka a cikin ruwa ya ɗan ɗiga ya ɗan caki ruwa haka sai ya ɗaga tsuntsu ne suna cikin tafiya a cikin jirgin sai ya samu ya hau kan jirgin sai ɗan kafa kansa ya ɗan sha ruwa sai ɗaga sai khadir ya ce da annabi musa ya ce to kaga da ilimi da ilimi na da ilimin ka duka idan aka haɗe shi wallahi tallahi bai isa ya rage ilimin Allah ba sai kamar yadda wannan tsuntsu ya rage ruwan kogin nan yanzu kai a tunaninka kana ga wannan tsuntsu da ya ɗan kafa kai ya sha ruwan kogin nan zai ragu akwai wata na'urar da za ta nuna ya ragu to in har tsuntsun nan ba zai rage wannan ruwan kogin ba to wallahi mu ba mu isa mu rage ilimin Allah ba sai suka fita daga cikin wannan jirgi suna cikin tafiya a fili haka sai ga shi khadiru sai ya ga wani yaro yana wasa tare da yara malam ya akai kawai shi ba Allah khadiru sai ya kama wuyan yaron nan ya murde, kawai sai ya balla wuyan yaron nan kawai sai ya kashe shi annabi Musa yana kallon sai ce a a qatalta nafsan bi ghairi nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu haka zaka zo ka samu rai mai tsarki bai kashe kowa ba ba kowa ka kashe wani ka laqad ji'ta shay'an nukra lalle ka zo da babban abu mai babban laifi da zuɗa zuba aka ja maka kunne ya kai Musa <laughs> sai khadir ya sake juya ya kalle shi ce kai alam in na innaka lan tastati'a ma ya ba na ce maka kai ba za ka iya hakuri da ni ba to wannan magana da ya masa ya fita farko tsanani ya tsananta Musa ya yi shiru to shi har yanzu ya ɗauka ana tafiya za a je a bada wani karatu ne a wani littafi <laughs> sai sai wusa Musa sai yi wa kansa hukunci wato shi ma irin menene zan ce da kai shi ma haka kawai dai sai yake ga yayi maganar wato in ya ga abu ba daidai ba sai yayi magana haka Allah ya gina annabawa da duk mutanen kirki haka malamai suke faɗa duk mutumin kirki shi yanda yake insha Allah in dai ya ga an yi abu na barna to bai san ma ba yaushe ma zai magana ba baya iya jurewa saboda ya ga wannan ta'addanci ne ake yi shikenan annai Musa dai yayi shiru ya ce to in ka an shay'in ba da sahibi ne yanzu dai mu tafi ka yi hakuri in na ƙara tambayan ka wani abu bayan wannan to kar yi abokantaka tafiya da ni ta ilimin ka kore ni wannan yana nuna cewa idan ɗalibi ya taurin kai na farko aka ja mai kunne na biyu aka ja mai kunne ya na uku ba laifi malami ya kore shi tafi karka sake zuwa wajen karatu na wannan malaman da kenan sai kaɗan da wanda Allah ya bari kuma yanzu su da yawa daga cikin malamai yanzu gani suke ma ɗalibin ma ya zo ma alfarma yake musu shi ma ɗalibin gani yake zo wajen malamin ya masa alfarma ne ya mutunta shi ne wani ma sun saba da malamin su yake cewa na daina zuwa wajen karatun ka, to yanzu da ka daina zuwa wajen karatun sa, wa cutu kai ka cutu kai ne damun mabukaci mai ishirwa kana buƙatar a faɗakar da kai shi ya sani yana koyarwa ne wani lokacin ka zo da kar zo ma duk ɗaya ne a wajen zan bai sani ba illa ya iyaka in ka zo ya samu ladan ka in baka zo ba kuma ka haramta masa ladan amma ba zai ragu da komai ba Ya yace kad balagta min ladunni uzra iya uzuri dai ka bani suka ci gaba da tafiya malam ba tsaya ba sai da suka je wani gari suka tambayi mutanen garin nan da Allah ko za ku ba mu masauki mutanen garin suka ce ba za mu bayar ba fa abau an yi shi shikenan sun shiga gari suna tafiya waɗannan gari da suka kisa su ba su bakunci sai aka ga sai ga wata ta katanga ta karkato za ta faɗi alamar kamar ruwa ya da ta ko ta tsage za ta faɗi kai khadir kana zuwa sai ka tunkari wannan katanga ka ture ta ka miƙar da ita ka kafa ta ta zauna daram daƙam da katangar ta karkace za ta faɗi shi khadir ya sa hannunsa ya gyara ta kai annabi musa sai ka ce a qaumun ataynahum falam yut'imuna wa lam yudayyifuna mutanen da muka zo wajen su ba su ba mu abinci ba su karbi bakuncin mu ba ka zo kai musu wannan abin kyauta laushi ita lattafasta alaihi ajra gaskiya da kaga dama ma da ka karbi kuɗi sai khadir ya ce wace kai magana ba na ce ka daina magana ba <laughs> ya ce to ha za fi raƙo bai wa bai wannan ita ce rabuwa ni da kai mun rabu tafi ba ni ba kai amma kafin ka tafi zo in maka fassarar abubuwan nan da suka gabata da kake ganin laifi ne sa'unabbi'uka bi ta'wili malam lam tastati alaihi sabra zan baka labarin abin da ka kasa haƙurin na kai ta mun tambaye zan gaya maka manzo Allah yake cewa ka wadidna anna Musa kana sabara hatta yuqassa alaina min khabarihima mun so a ce annabi ya ce wannan kissa wallahi na so a ce annabi Musa ya yi ta haƙuri ya bi Khadiru ya ta yin abubuwan mamaki daga baya a zo a bamu labarin ilimin nan wai me yasa ya waɗannan abubuwa na za mu zo mu faɗi fassarar a cikin ayoyin da za mu karanta insha Allah um, to a nan gurin idan kun lura muna da mutum uku a cikin kisar ko muna da annabi Musa amma anan ya fito a matsayin almajiri muna da wani mutum Khadir Khadir ina an ci sabani annabi ne ko ba annabi ba ne? muna da Yusha'u Yusha'u yaron annabi Musa ne mun ga abubuwan da suka faru to shine Allah ya kama na kisar yake cewa wa iz qala Musa li fatahu ka tuna ya muhammadu yayin da musa ya ce wa yaransa shine yushi ibn nun la abrahu ni fa bazan gushe ba zan yi ta tafiya neman karatu hatta abluga majma'al bahraini har sai na je mahadan kogunan nan guda biyu me yasa yace bazan tsaya bazan ta tafiya a lokacin da aka yi mai tambaya din nan ne aka ce wa yafi kowa ilimi yace shine sai Allah ya ce mai akwai wanda ya fika ilimi yana can majma'il bahraini kogin Paris ne da kogin Rome mahadar kogin Paris da kogin Rome kamar yadda imamu qatada ya faɗa yace to la abrahu la azalu asiru ba zan gushe ba zan yi ta tafiya hatta har sai abluga majma' al-bahraini na kai wannan wuri da ake ce da shi majma' al-bahraini inda zan haɗu da wannan bawan Allah ubay ibn ka'ab kamma cewa ya wani wuri ne a Afirka wannan majma' al-bahraini din Muhammad bin Ka'ab ya ce wani wuri ne mai suna Tanja aw amdiya huquba zan yi ta tafiya ko kuma aw amdiya huquba in yi tafiya mai nisa da za ta iya ɗauka na shekara tamanin ma hukuban a larabci ana nufin shekara tamanin shikenan ya ɗauki kifinsa ya sa masa gishiri ya zuba shi a kwando aka tafi falamma balaga majma'a bainihima yayin da suka kai balaga wani alifu tasniya din na Musa da Fatahu ne Musa da shi da yaransa yayin da suka kai wannan wuri na majma'al bahraini shine majma'a bainihima mahadar waɗannan koguna guda biyu na kuma sai suka bar wannan kifi nasu suka manta shi bi ma'ana taraka suka bar kifin na gaya muku ya aka suka bar kifin bacci suka kama yi suka farka suna baccin na kifin ya tsallaka ya fita shi kuma yushau ya gani Fattaka da sabilahu fil bahri saraba wannan kifi ya kama hanyarsa ya shiga cikin kogi saraban maslaka ya dau hanya ya ta tafiya shine da Sabila fil bahri saraba falamma na'am فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يا عند سكا وچه ونوري سنجبتشي sun farka suka tashi suka kama tafiya falamma jawaza yayin da suka wuce wannan wuri majma'al bahrainin kenan kala sai musa ya ce lifatahu wa yaronsa kai atina gada'ana ba mu abincinmu shine gada'ana al-gada'u shine ma yu'addu lil akli gadwatan abinda ake tanadansa a ci da safe al-asha akwai alghada'u abincin safe akwai al'asha'u abincin yamma abincin dare shine ma yu'addu lil akli ashiyatan yace laqad laqina min safarina hadha nasaba haqiqa wannan tafiya ta mun gamu da gajiya nasaban ana nufin ta'aban wa shidda gajiya da tsanani ya hadu da yunwa amma Allah mai iko bai ji yunwa ba sai da ya wuce wurin me yasa Allah ya ɗora mai yunwa dan ya tuno da kifin nan tunda daman shine ne guzurinsa kuma dole ya koma ya je nemi kifinsa da ya ce wa yaron kawo lalle mun gamu da gajiya a wannan tafiya me ya ce masa قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه نعم. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا سي شيارا يكيشي موسى وتيوشع كنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة بك غنيبا lokacin da muka tsaya a wannan dutse muka kwanta muka yi bacci wajen wannan dutse wannan dutse yana kusa da wani kogi da ake ce da shi wannan kogi na haru zait ya ce tafa ni na situl hut aini a nan na manta wannan kifi nan na bashi don ku lalle ya ga wannan kifi ya tashi ya shiga cikin ruwa suka ɗauki kwana da yini kamar yadda muka faɗa sai daga baya bayan yunwa ta kama musa cino. ya ce "Wa ma'an sani wani da shekaru na ba abin da ya mantar da ni in ba shaitan ne ya hana ni cino shi ba يعني ما أنساني أن أذكر لك عمر الحوت إلا الشيطان ما أنسانيه ma'ana lamirin yana komawa shi kifin kenan wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba sai gashi wannan kifi ya kama hanya wato ya shiga wannan kogi ajaban abun mamaki waye yake mamaki wato yace fa ajibtu min zalika ajaba yusha yace sai nayi mamaki wannan abu amma mamaki wannan maganar yusho kenan shi dai kifi ya shiga kogi Musa da shi da yusho kuma suka kama mamaki wasu suka ce ajaban din magana annabi Musa ne alaihi salatu wassalam yayin da shi yusho ya gaya masa haka mana kala lahu Musa ajaban kamar yace ajabu ajaba qala zalika ma kunna nabghi ai wannan shine abin da muke nema nabghi natlubu fartadda sai suka juya kamar ake nan. ala atharihima suna bin hanyar gurbin inda suka biɗin. kasasa suna ta ba da labari ko ka ce fartadda ala atharihima raja'a ya qussani al-athar alladhi ja'a minhu suna bibiyan takun da suka biyo shine qasasa din ma'ana yatba'anihi kenan to da suka zo suna tafiya suna tafiya to me ya faru ne فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما suna komawa sai suka tarar da wani bawan Allah yana lullube a cikin wani mayafi a dunkule kamar sanyi ya kama shi wannan bawan Allah sunansa khadiru haka annabi ya faɗa a riwayar bukhari a hadithul anbiya babu hadisul khidr ko khadir ma a musa alaihi salatu wassalam akan ce khadir akan ce khidr ko dai ka ce khadir bi fatil kha ko ka ce khidr bi kasr dhad kuma ya halatta a yi wa dadun din daure khadru ko khidru ko kuma ka ce khadiru khadiru ko khidiru ko kai mai kisra ko ka ɗaure dot ɗin ko kai masa wasali duk ya halatta to wannan sunansa khadiru an ce da shi khadir e eh, kha um, ba kadiru ba kha wasu malamai suka ce sunansa balya bin malkan balya ibn malkan yana cikin an ce yana cikin dangin ko zuri'ar banu isra'ila wasu suka ce yana daga cikin 'ya'yan sarakuna masu mulki a wancan lokaci wanda suka guji duniya mahaifinsa sarki ne babban sarki amma magujin duniya ne baya son duniya kwata-kwata shi yasa shi ma nan din ya kasa zama ko ina je can mahadar koguna guda biyu je tsuguna a gurin ya zauna kawai saboda tsabar gudun duniya to me khadir din khadir din lakabi ne gare shi laƙabin har ya zama suna an ce da shi khadir ne kamar da abu huraira ya ruwaito saboda wai duk inda ya zo ya zauna sai wurin sai kore da ciyawa sai tsoro ciyawa ke kore a shar duk abin da ya zauna kawai sai gurin sai kewaye kore shar shi kuma walittakansa kenan wani wali ne cikin waliyan Allah a wata riwaya aka ce annabi Musa ya tarar da shi a kwance ya yi rigingine yana lalube da tsumma kansa yana kallon sama wani suturar yana kan kansa wani kuma yana ya lalube kafafuwansa a wata riwaya ce aka yana zuwa wurin sai ya tarar da shi yana sallah shi wannan bawan Allah da aka ce nemi ilimi a gurinsa annabi Musa yana ganin sai ya ce tab lallai wannan makaranci ne kuwa fa wajada abdan min ibadina Allah dai sai ce suka sai suka samu bawa daga cikin bayinmu Allah sai ya ambace shi da bawa bai ce nabiyan min ina ba bai ce annabi daga cikin mu ba amma sai Allah ce atainahu rahmatan lalle mun bashi rahama me rahama ni'ima me ni'ima ilimi min indina daga gare mu ashe ana iya bawa wani abu da ba a bawa wannan abun ba a ba wani annabi ba ashe ana iya baka wata ni'ima da ba a ba wa sarkin garin ku ba gashi shi sarki ne sai a dora masa ciwo kai kuma talaka a baka lafiyar da baka taba zuwa asibiti ba amma shi kuma sarki ne a garin ku amma kullun yana ingila ana canja masa jininsa gashi da matsayinsa amma kuma Allah ya tauye shi da wani abu haka ne gwamna ne shi jiniya ake masa in zai wuce Allah ya ba shi wannan matsayi to amma kuma sai ya hana shi wani abu me ya hana shi kwanciyar hankali ga mulki amma bai da kwanciyar hankali yanzu yau in ka ga dama kana talakan ka zaka iya zuwa kan bakin cross din garin nan ka jefar da tabar maka ka kwanta lafiya lau a salatu ta tashi ka amma shi wancan fa ya isa kai ba gwamna ko ciyaman ka gama ya isa ya zo ya buɗe ƙofar gidansa ya kwanta ƙofar gida ba su zo su haɗe shi ba gaba ɗaya da shi da tabarmar da komai nasu a ɗauke shi kowa mai kuɗi ne a unguwa duk wanda yake da 'yan kwabbansa da 'yan taronsa kullum hankalinsa ba a kwance yake ba sai ya shiga ya ɗan duba ya ɗan rurrufe ko ba ka wani amma kaga kai kana kukan kai talaka ne baka da shi amma kana da wani 'yancin da wani bai da shi a garin nan akwai kofofin da na zo wuciya na ga kofar gidan ma ko kofa ma babu kofar ma babu ba sai da kofa ba kai a gombe ma na gani a tsakiyar gari wallahi ko kofa babu na ruwan zururum kenan kawai wucewa ake yi barawon ya shiga me zai sata amma akwai kofar gidan da kofa ce da gaske sai an kule an daɗa kule wata an sa chaka an sa bullet proof an sa waye da sauransu wani mai hali wani dan uwa yake nuna min gidansa ya ce kaga wani ka gidansa nan ya ce malam wallahi da aka zo gini daman tsayawa ya yi ya ce ku gina ɗakin mata na duk ku gina amma ni ɗaki na ni zan faɗi yadda za gina ƙarfe ya nemo caka ya nemo rodi ka san caka ƙarfe caka ko mai ɗan ɗallara ɗallaren gyaɗe-gyaɗe a jikin nan mugun ƙarfe nan mai nauyi ya ce to idan kuka sa bulam ku raba bulo gida biyu ku zura karfan tun daga ƙasa a haɗo shi da rodi a walde a ɗago shi a sa bulo a baya a sa bulo a nan a yi filasta a rufe shi har sama sai a zuba dakin ƙofar kuma tafiyayyar ƙofa ce ba da makulli ake buɗe ta ba da kwamfuta ake buɗe ta sai an taɓa can wasu lambobi ne kamar wani security number ne ɗas ɗas ɗas ɗas ɗas ɗas kafin a shiga kullun AC ne a ciki ba ma magana window za ka ce za ka shigo ta window kuma in gari ya yi zafi a hakan in aka samu matsala to a saman ɗakin nasa kuma ya yi wata matakala da zai iya guduwa ya fita ya taka ya tsallaka ba za a tarar da shi ko ina ba sai can bayan gidansa wajen tankin ruwa <laughs> shi ya tsammace wanda an sun zo ne masa ya tsunduma cikin tankin ruwan gidansa ka gani karewar ɓuya kenan akwai wanda ya hakan ai da suka zo neman sa ya samu ya tsallaka ya escaping bai tsaya ko ina ba sai tankin ruwan gidansa ya yi wata hanya da ya biya je tankin ruwa fa bakin tanki din nan mai ruwa da ke ciki ya zura kawai ciki ya tilin kaya daga nan zuwa asuba kwayi ku gama <laughs> kuɗi kenan masu gidan rana duk wanda ya tara su ya tara tashi hankali wanda bai da su kuma ya shiga uku <laughs> wajada afdan min ibadina sai suka samu wani bawa cikin bayanmu Allah ya ce mun ba shi rahama daga gare shi daga gare mu alamnahu min ladunna ilma kuma mun ba shi ilimi mun sanar da shi ilimi mai yawan gaske to um, akwai labarin yana nan da yawa kuma lokaci yayi za mu dakata insha Allah gobe za mu jiya suka kare da annabi Musa insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh